This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a 26 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Zara a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin gana an matsagai ta wuta a Gaza. Manyan 'yan takarar shugabancin Amurka biyu mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun yi Allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila da aka yi a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka. jami'an isra'ila sun ba da cikakken bayani akan yadda suka ɗauko gawarwakin mutane biyar da hamas ta yi garkuwa da su yayin da sojojin isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a gaza kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar while citizens have a right to peaceful protest they do not have a right to mobilize for anarchy and yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi sannan za ku ji cewar an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya ikkilisiyar united methodist church a najeriya sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwa ta ikkilisiyar ta yi ah, bible ya hana dokan mu ya hana kuma al'adunmu sun hana saboda haka mu za mu bi abin bible ya faɗa wannan shine abin da ya sa mu ba za mu zauna a ikkilisiyar da ana luwadi ba Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Inda a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen gudanar da zanga-zanga a Najeriya da kuma janyewa daga takarar shugabancin Amurka da shugaba Joe Biden ya yi. To amma da farko ga Maryam Dauda da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin ganin an cimma ta wuta a Gaza da kuma sakin sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su tun bayan harin da ta kai akan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Shugabannin biyu sun gana a ofishin shugaban kasa kwana ɗaya bayan da dukansu suka gabatar da muhimman jawabai. A ranar Laraba Netanyahu ya yi magana a gaban Majalisar Dokokin Amurka. amurka inda ya yi burus ya kare yakin da kasarsa ke yi da mayakan hamas yayin da shi kuma biden ya yi jawabi game da dalilin da ya sa ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban kasa a ranar lahadin da ta gabata tare da bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa Shugabannin biyu sun gabatar da muhimman jawabai a takaice kafin ganawar da suka yi ta sirri. Kafin ranar wani babban jami'in gwamnatin kasar ya shaidawa manema labarai cewa shugabannin suna aiki akan cikakkun bayanai game da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su inda suka ce sun yi imani ana a matakin ƙarshe. A halin da ake ciki kuma. manyan 'yan takarar shugabancin amurka biyu mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da tsohon shugaban amurka donald trump a jiya alhamis sun yi allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da isra'ila wacce aka fara a ranar laraba a kusa da ginin majalisar dokokin amurka zanga-zangar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya kare yakin da kasarsa ke yi a gaza a jawabin da ya yi a gaban majalisar dokokin amurka Harris wacce ta yiwu ita ce 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar nan ta 2024. A cikin wata sanarwa da ta fadda ta faɗi cewa mun ga ayyukan Allah wadai daga marasa kishin ƙasa masu zanga-zanga da munanan kalaman ƙiyayya a tashar jirgin ƙasa ta Union Station da ke kusa da ginin majalisar dokoki. A gaban tashar masu zanga-zangar sun cire tutocin Amurka suka sanya tutocin Falasɗinawa. Sannan wani mutum ya yi amfani da jan fenti ya rubuta Hamas na nan tafe da manyan harufa akan wani babban sassaƙi. Bayan haka masu zanga-zangar sun ƙona wani mutum-mutumi na Netanyahu da tutar Amurka. Shiko Trump ya rubuta a shafin sada zumuntarsa na Truth cewa Idan da waɗanda suka tada tarzoma a jiya a Washington 'yan Republican ne da yanzu dukansu suna tsare a gidan yari suna fuskantar hukuncin ɗaurin shekara goma zuwa ashirin. Amma a ƙarƙashin wannan gwamnatin babu abin da zai same su. kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan za mu fara da rahoton mu na farko. Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar inda hedkwatar ta ce ba za ta sa ido tana gani wasu mutane su haddasa tashin hankali da rudani a ƙasar ba yayin da masu zanga-zangar ke cewa ba gudu ba ja da baya. Daga Abuja Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. On the much talked about planned nationwide protests. Essentially, I will say that there are several factors to examine. Daraktan sashen tattara bayanai na rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa. Yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga, tare da jefa wasu tambayoyi. adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar ko dai shishigi ne daga ketare ko dai 'yan ta'adda ne ke daukar nauyin wannan zanga-zanga ko ko dai wasu kungiyoyi masu ci da gumin wasu ne ke amfani da halin da ake ciki a Najeriya don damalmala al'amura. Organizations that are fed on the frustrations of Nigerians to create this situation. To amma General baka ganin cewar cikin tsarin mulkin Najeriya 'yan Najeriya na da 'yancin yin zanga-zangar lumana? While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror. I yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi. da ka iya haddasa aika-aika. Mu sojoji tsarin mulkin ƙasar nan karara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi. To shin kam wai menene yasa samsam ba ku san jin maganar wannan zanga-zanga ne? It is easy to see that the contemporary context of the planned protest is to shadow the happenings in Kenya, which I must say is violent and add that it remains unresolved. hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a ƙasar kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da rudani da kuma tarzoma har zuwa yau dinnan da nake magana da kai duba da abin da ke faruwa a ƙasar kenya muna da ɓata gari a nan najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa ta yadda za a farma duk wani da ke da rufin asiri irin na rayuwa shaguna kasuwanni wuraren ibada mambobin wasu jam'iyyu da kuma wasu kabilu saboda haka mu sojoji ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin rudani ba the not stand by and allow anarchy to befall our nation kalaman manjo general edward buba daraktan sashen tattara bayanai na hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan tuni kuma masu fafutuka irin su deji adeyanju da ke zama lauyan tsarin mulkin najeriya kuma ɗaya daga cikin jagororin fararen hula a najeriya suka mai da martani ranar da yan fashi suke damun mutane a zamfara a katsina a duk jihohin arewacin najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari akwai wahala gari eh, duk abubuwa a kasa ba sa tafiya lafiya an taba tashin tashin hankali lokacin ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da ake yi a gari an taba ga inda dss ko ami zai gya al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba ai constitution na kafa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya a kasa da ba daidai ba ne al'umma za ta bi constitution ko dokan kasa ne ko za ta bi umarnin eh, dss ko ami ai saboda akwai bincike na karkashin kasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangar nan su kawo tashin hankali maganan da suke duk wani abun da ya faru da ba daidai ba ne to su ne suka aikata wanda za su zo su yi. A su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya. To duk wannan wuyan da 'yan kasa suke sha lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata. Ya yasa ba su faɗa ba lokaci mai kyau ba ne a daina sata. Eh wai saboda suna fargaban irin abubuwan da ke faruwa a kasan Kenya ne kai baka da fargaban hakan zai faru. Ba mu da wani fargaba. na muke ma cewa 'yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga. Zanga-zanga ba gudu ba ja da ba kenan. Barista Deji Adeyanju. Ambasada Abdul Dan Bature na daga cikin masu shirya wannan zanga-zanga. muna kan bakan mu gaskiya fi zanga zanga da mu yi ta an Allah ya so ya yadda ba gudu ba da ba ambasada Abdul Dan Bature Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria A gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. A yau Juma'a za a fara gasar wasannin Olympics ta shekarar 2024 inda 'yan wasa sama da dubu goma za su hallara a birnin Paris suna fatan lashe lambar yaban zinariya azurfa ko tagulla. Daga cikinsu har da mata da yawa daga kasashen Afirka waɗanda da yawan su suka jurewa ƙalubale da yawa don zuwa Paris. A karan farko a tarihi, kwamitin wasannin Olympic na duniya da ake kira IOC a takaice ya bayyana cewa an samu cikakken daidaiton jinsi a fagen wasan gasar Olympics ta wannan shekarar. Mata 'yan wasa waɗanda a baya suka kasance kusan kashi biyu cikin ɗari na masu fafatawa a gasar Olympics a yanzu kusan yawansu ɗaya da na maza. Matan Afirka da dama na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar. Esti Olivia, 'yar wasan tseren kwale-kwale ce, ɗaya daga cikin masu wakiltar Afirka ta kudu. A karan farko, za ta fafata a gasar Olympics bayan da ta rasa damar zuwa wasannin Tokyo saboda rashin lafiya da ta fuskanta. A yayin da ake shirin kaddamar da wasannin, tuni dama aka soma wasannin kwallon kafa na gasar ta Olympics. Mai sharhi a kan harkokin wasanni, Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mazaunin jihar Kano a Najeriya, ya yi karin haske kan wasannin kwallon kafa na gasar ta olympics a wata tattaunawa da suka yi da muhammad hafiz baballe kamar yadda muka sani kusan yau ne aka shiga gasar kai tsaye ta mata bayan da aka fara ta maza a jiya kenan kuma kayan rukuni guda uku da ake da su a gasar rukuni na a ba da na ca kusan kowane rukuni an babata wasanni Eh, wanda a rukuni na atani canada dai suka yi nasara a wasan da suka buga da new zealand wanda rukuni ne da bai zo da mamaki ba yanayin yadda canada ita ce zakara shekaru hudu baya da suka wuce kenan yayin da a rukuni na ba shi ma akwai eh, jamus jamus kusan tana daga cikin kasashen da a kwallon kafa ta mata ake ganin su a matsayin zaratan kasashe da ka iya lashe kowace gasa sai rukunin najeriya wato rukuni na sha wanda kusan shi ne rukunin da ake ganin ya fi kowanne rukuni zaki a gasar gaba daya kasancewar ya kunshi zakarar duniya gaba daya kasar spaniya da kasar japan sai kuma kasar brazil da najeriya kanta domin ta mun ga yadda wasan farko ita spaniya ta fara lallasa japan din da cibi da daya Idan kusan wasan kusa-kusa yanzu da an gargare ne na najeriya da brazil inda ita ma Najeriya kuma ta rashin nasara da ci ɗaya da nema. To Abdulhakim kana ganin Najeriya ko ta shirya wa wannan gasar ganin yadda suka buga wasansu da Brazil? Eh kafin gasar kwarai da gaske an sa rai akan Najeriya. To amma wannan wasan na Brazil ya nuna akwai aiki ja akan Najeriya. A yanayin irin kwallon da ta buga a wasan. Akwai kungiyoyi da suke a haɗe ma'ana suke da teamwork yadda ya kamata a gasar musamman kamar ita Spain da take wannan rukunin ko ita kanta brazil din da suka fafata wasan Ba ma yanayin kwallon da najeriya ta buga ya nuna cewa dole idan har za su yi wani a gasar akwai aiki a gaban su kwarai da gaske wajen ganin sun karfafa tawagar tare da fara buga kwallo a matsayin su na kungiya guda daya kusan wanda ya kalli wasan zai ga wani abu mai kyau da najeriya suka yi ya biyu ta ni yan wasa ce guda ɗaya, yan wasa rashidat ajibadi saboda akwai gaskiya kalubale matuƙa da gaske Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya ikkilisiyar United Methodist Church sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwar ikkilisiyar ta yi a wani taron su na shekara-shekara da aka gudanar a Amurka a kwanan nan. Lamarin da ya sa ikkilisiyar a Najeriya da ke jalungo ficewa daga kungiyar da kuma ayyana sabuwar ikkilisiya da suka koma. wakilinmu daga jalingo lado salisu garba ya aiko mana da wannan rahoton Mabiya ikkilisiyar United Methodist Church dai sun ayyana aniyar su bayan kwarya-kwaryar zanga-zangar da mabiyar suka yi a satin da ya gabata a jihar Bauchi na ficewa daga wannan ikkilisiyar inda su gudanar da taro a headquarter ikkilisiyar da ke Jalin Gofa da mulki jihar Taraba karkashin jagorancin Bishop John Wesley Yohana sakamakon amincewa da auren jinsi da ya ludu da madigo da majalisar gudanarwa ta ikkilisiyar ta yi a taron da ta saba gudanarwa na kowane bayan shekaru hudu a kasar Amerika cikin watan Mayun da ya gabata. Bishop Jamusil Yohana shine wanda ya jagoranci taron jim kaɗan bayan kammala taron ya koyi taron manema labarai inda ya bayyana hujjojinsa kamar haka. Ah, Bible ya hana, dokan kasarmu ya hana, kuma al'adunmu sun hana, saboda haka mu za mu bi abin da Bible ya faɗa da kuma ba za mu jawo illa ma 'ya'yanmu da kuma mu ba. Wannan shine abin da ya sa mu ba za mu zauna a ecclesia da ana luwadi ba. Eh, eh, Bishop eh, mai sauraro zai san cewa a akan wani zance ne ɗaya sa kuka ɗaura cewa wannan church na UNCN wato United Methodist Church kuka koma Global Methodist Church. A Akan zancen luwaɗi nan shine wayanda ba su yarda ba shine suka tashi da suna Global Methodist Church. Wadda mu ma yanzu muna Global Methodist domin ba mu son luwaɗi ba mu yarda da luwaɗi ba kuma ba za mu goyi bayan sa ba. Shi kuwa nashi bangaren Zakariya Zabgai wadda ke zama sakataren wannan kwamiti na zantar da wannan hukuncin na ficewa daga cikin wannan ikkilisiyar na United Methodist Church da kuma komawa sabuwar ikkilisiya mai suna Global Methodist Church inda ya ce. Akan wannan batu ne ya sa muka yanke hukunci mu tattara mu koma inda ake karantarwa na littafi mai tsarki a kan yadda ya dace. Har ma ya kara da cewa suna goyon baya ga dukkanin kokari da shugabanni suka yi domin warewa daga waccar ikkilisiyar kilisiyar zuwa wata sabuwar kilisiya domin ci gaba da karantarwa kan addinin Christianity. Jim kaɗan bayan kammala wannan taron ne sai kuwa Reverend ande Emmanuel wadda na ɗaya daga cikin mabiya ikilisiyar a Najeriya inda shi kuwa ya tabbatar da cewa har yanzu suna wannan ikilisiyar ta United Methodist Church babu gudu kuma ba ja da baya. Mu ba mu yadda da auren jinsi ba amma mu 'yan ikilisiyar United Methodist ne domin a karkashin tsari nan wanda ake kira regional regionalization wannan tsari ne wanda ikkilisiyar mu ta ayana a ba kowane yanki na ikkilisiyar nan cin gashin kanta ikkilisiyar mu bata karbi eh, luwaɗi ba sannan mu muna cikin ikkilisiyar nan zamu ci gaba da bautawa Allah mu an samu halartar shugabannin wannan ikkilisiya na kowane bangare a Najeriya da suka hada da shiyar arewa maso gabashin kasar da ma kudancin Najeriya hamma da yammaci hade ma da gabashin kasar wato dai kusurowin duka hudu an samu wakilci lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Lado Salisu Garba, Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. Nacin nana ta naɗin zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a Najeriya ya sa wasu 'yan Sudan jawo matasan Najeriya kunne. Mu waɗanda muka yi zanga-zanga a kan biredi ya ɗaga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredin ya kai 250 ya linka fiye da so 100. Su kuwa masana da manyan 'yan siyasar Najeriya ci gaba suke da jaddada abubuwan da suke ganin ya kamata dukkanin bangarori su gane. Da wuya a yi zanga-zanga ta lubana a koma lafiya. sau nawa za a shirya zanga-zanga sai ka ga an bige da fasa shagon mutane. Abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangan. Game da janye takarar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ɗin da ya kawo sabon salon sauyin siyasa kuwa masana ne ke cewa wasu batutuwa sun fara fitowa fili a bayyane. Karfinsu zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe. Amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu kyamar baƙaƙe kuma sun fi son Trump daga ganin alamunsu da kyar ne in Trump bai sake cin zaɓe. yi a amerika ba waɗannan fa so mun muka tattaɓa cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin manuniyan da ke ta ƙara zama sananne shiri na ɗari da saba'in da tara cikin jerin shirye manuniyan da ke ci gaba da zaga karkara da birane mai yiwuwa kuma buzne karkara da biranen a sudan sakamakon zanga-zangar zungurin gwamnati ce ta sa wasu 'yan kasar ta sudan suka ja hankalin mutane malam mustapha saradaunan mai wurno na cikin 'yan sudan ɗin da ke cewa zanga-zangar da suka yi a sudan ce ta kai ga 'yan kasar kowa yanzu na tsuguni mu dai a sudan an fara zanga-zanga akan biredi uh, farashin shi ya daga daga 1 pound na sudan zuwa 2 pound aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati aka zo za a kafa gwamnati aka kasa ma shiryawa don a yi gwamnati don kowa yadda da shi daga nan kanukan mutane suka rabu ga yaƙi ya zo ya watsu cikin ƙasar sudan ya rushe ƙasar sudan gaba ɗai kowa ya gudu an yi gudun hijira kuma yawancin matasan sudan duka sun mutu a wajen yaƙi ba a iya ma a ce yau akwai gwamnati a sudan ko akwai akwai tsaro mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya ɗaga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredin ya kai 250 ya linka fiye da so 100 kuma duka wani abu na rayuwa ya yi tsada don allah al'umma najeriya a yi tunani manyan malaman addini da masana da shugabannin kungiyoyi a najeriya kuwa cewa suke zanga-zanga na da hadari amma dai ita ma gwamnati kada dai ta ba haƙoƙin al'umma ta daddanne sunana Halilu abdullahi maraya mata matasa su yi haƙuri kan zanga-zangar da suke tunanin yi dinnan da Allah su ajiye ta domin duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawan niyyar masu yi to za ka ga cewa wasu sun shiga ciki shiga su sai jawo a rasa rayuka a yi wawa su da kuma kona dukiyoyin al'umma an yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi din nan to ta dawo da biyan tallafin man fetur sunana pastor dr hana waidibu yana shugabantar kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmi kristoci da sauran wata a najeriya sakona shine a nemi na matasan a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa a zauna da su a ji su in an ji abin da ke damun su a nemi su mafita amma in mun ci za mu ci da dannan su ko lokacin mu ce kar su yi zanga-zanga wallahi ba shi ne mafita ba sunana dr ismail mohammed ancho to abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan matsaloli na maganar hauhawar farashi na tsadar rayuwa na maganar lalacewar darajar naira na maganar cire tallafin mai fetur a tattara su a bayan ma gwamnati a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza sai maganin wannan abin abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan. suna na reverend maji caleb shugaban kungiyar kiristoci ta jihar kaduna na farko mu san waye da suke shirya wannan zanga-zanga ba na biyu ba mu san me ake so a cimma ba na uku kar mu manta an yi zanga-zanga lokuta daban-daban a baya da suka wuce mutane sun mutu wasu ka rasa dukiyoyinsu so mu yi hankali so gwamnati su ma su yi la'akari su ma dole su yi shugabanci da dattako. tsohon gwamnan jihar kanawa kuma tsohon ministan ilimi a najeriya malam ibrahim shekarau kuwa jawo hankali yake akan abubuwan da ya kamata 'yan najeriya su yi a maimakon zanga-zangar da ya ce ta kan jawo kone-kone. ni ba na goyon bayan zanga-zanga domin ko da ashir tarbiyya ta addini zanga-zanga ba ta da muhalli kuma za ta iya haifar da fitina kuma kamar yadda muka gani da wuya a yi zanga-zanga ta lumana a koma lafiya. Ai sau nawa za a shirya zanga-zanga sai ka ga an bige da fasa shagon mutane. To ni ba na goyon bayan zanga-zanga amma ina goyon bayan ƙungiyoyi sanannu su shirya faɗakarwa da za a yi gangami a faɗakar da mutane ba sunansa zanga-zanga da za a bi titi ana kururuwa ba. A ba su izini su taro a faɗakar da mutane a fito da illolin a fili mutane su fahimta kuma a sanar da hukuma da gwamnati cewa ga illolin nan amma zanga-zanga ta kan titi ni ba na goyon bayan ta. To amma wasu suna ganin cewa tsarin demokuraɗiyya shi ya ba da dama a gudanar da zanga-zangar lumana. A ni na goyi bayan tsarin zanga-zanga na lumana da da wani sunan ni ba zan kira ta zanga-zanga ba. A nemo mutane masu nutsuwa masu sani masu hankali yi masu ilimin abin da ake so a sanar a faɗakar da gwamnati ta gane kuskurenta ko mutane su nuna rashin su da zaluncin da ake. Shi kuwa barista Mamar Ibrahim Zariyan da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullun cewa yake abu ɗaya rage gwamnati ta hana zanga-zanga kawai babu wani sauran kwane-kwane. Abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangar nan shine kawai shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya sauya tsarin tattalin arzikin nan bai dawo da tallafi. tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da gyara exchange rate na naira amma barista ta yaya ana murna an samu kuɗi a gwamnatance sannan a ce a mai da tallafi eh gwamnatocin jihohi sun samu ƙarin kuɗi mai samun biliyan biyar yanzu yana samun kusan biliyan goma sha amma ina kuɗin su kake? to kenan laifin gwamnoni ne a ah, ina yake an ce an samu kuɗi ina yake to amma an dawo da tattalin arzikin jama'a ya karu amma dai ana ganin irin jan hankali da malamai suka yi da wasu daga cikin masu fashin baki da hadarin da zanga-zanga ka iya kawa akwai yiwuwar mutane su sanyi a hakura a ga abin da gwamnati za ta yi masa musamman an ga ta fara raba abinci da sauransu ana maka taɗin najeriya akwai miliyan kusan ɗari da goma suna cikin ƙangin yunwa da bauta da sun faɗa kwazazzaban talauci saboda haka ta ina wannan buhun shinkafa tirela ashirin zai taso da wa'innan mutane ai gyara tsarin fasalin tattalin arziki a dawo ma mutane da ƙarfin tattalin arzikinsu mai sai da tumatir ɗan koli mai sai da gwanjo mai sai da kaza ya dawo duk wa'innan yanzu ba su a kasuwa yanzu game da janye takarar da shugaban ƙasar amurka joe jihadin yayi kuwa dafta faruk bibi faruk ne ta aliki game da wasu abubuwa da wasu ka iya kallon su a kudindine to a gaskiya janyewar da shugaban kasa biden yayi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da wato kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiyya a america saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyyar amma ba za a iya ma mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba ko ba zai yi ba ko ya fasa saboda dalilai da suka zama mahimmai musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa to wannan abin yabawa ne to sai da me a yau za a iya cewa kamala harris idan aka bi juyi irin na siyasa ta shiga cikin gwagwarmayar siyasa wato ba a ɗauke ta kawai an ɗosana nata a kai ba duk wanda yake da bukata ya fito ya nemi takararsa idan har ta zarce a ciki ta zama ta ɗaya to da alaman cewa a wannan lokacin ta gugu kuma ta ƙara farin jini to ƙarfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu kyamar baƙaƙe suna da yawa kuma sun fi son trump daga ganin alamunsu da kyar ne in trump bai sake cin zaɓe a amerika ba kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar inda suke gani a bayyane. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu daya da talatin da shida ne su yi sallamar sakin kujerun da suka kankane kane kane kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Muhammad Hafiz Baballe da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani tone-tone. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai an ku.